بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم مسلمي هنا الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala أيكم ya الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai a karatunmu na wannan littafi mai albarka na minhajul muslim na babban shehin malamin nan a sheik abubakar jabir aljazairi hafizahullah Allah Ubangiji ya lullube shi da rahamarsa ba don ya mutu ba Allah Ubangiji ya kare mana shi a yau za mu tashi a darasinmu na bakwai wanda yake fil wasiyyati game da abin da ya jibinci wasiya Malamala ya fara defining din wasiya me definition na wasiya menene ma'anan wasiya ya ce alwasiyatu ita wasiya a shar'ance a larabce a musulunce hiyal ahadu shine daukan wani alkawari bin nazari fi shay'in na yin duba a game da wani abu awi tabarru ko kuma ɗaukan alkawari na yin wato sadaka bilmali da wata dukiya ba'adal wafati bayan mutuwan shi mai wannan kyautar ita ce wasiya idan ka ɗauki dukiya lokacin da kake da rai ka ba wa mutum kace na baka wannan ana kiran shi menene alhibatu kyauta kace na baka sadaka ana kiranta sadaka amma idan ka ce na maka kyautan miliyon ɗaya amma sai bayan na mutu za a baka ta kasance wasiya kenan duk wani kyautan da za ka yi wa mutum amma ba za a zartar da kyautan ba sai bayan mutuwan mai kyautan nan ne ake kiran wasiya amma in yana nan a raye ya baka ba a kiran shi wasiya ana kiran shi menene ana kiran shi kyauta ko sadaka gurgudo yadda ya intendin ya yi niyan baka wannan abu ya ce wahiya fi ta'arifi nau'ani ita wasiha tana nan nau'i biyu tana nan kashi kashi kashi kashi wasiya ba dole bane sai da kuɗi a'a kunce maka wani don girman Allah na yadda da kai na amince maka na baka amana bayan na mutu kai za ka aurar da ‘ya'yana na bar walittakan aurar da ‘ya'yana a hannunka wanda ana kiran shi ne wasiya tunda ya ce sai na na mutu amma in yana nan da rai kan wakilci ne kawai wane wakilce ni da Allah ka na damka daura hannun auren ‘ya'yana a hannunka matukan ina nan a raye wannan ya zamanto wakilci kawai amma idan na ce bayan na mutu duk abin da ake kiran wasiya bayan an mutu ake zartar da shi kun ga wannan ba dole bane kuɗi ina fata an gane wane idan na mutu wane ne zai mun sallah shi zai mun wanka shi zai sanya ni a likkafanina wannan ma wasiya ce kun ga ba dole sai kuɗi ba wani idan na mutu don girman Allah abin ne ni a Zariya, eh, kar abin ne ni a kaduna ina fata an gane misali ne fa wannan ina fata an gane so inda ya faɗa ɗin nan ne za a binne shi saɓanin idan ajalin nashi ya ɗauke shi a filin daga na jihadi wannan ba za a zartar da wasiyar shi ba domin inda mutum ya mutu ya yi jihadi ya mutu nan ake nan ake binne shi ba a tarfa dan din shi a wannan battlefield ɗin da aka yakin nan ake binne mutum shahidi kenan to kaga idan yace in na mutu a binne ne a garin mu sai mutuwar tashi Allah da iko ya kaddara mutuwar shahada yayi a filin daga na kaza kaga wannan wasiyar tashi ba za a zartar da ita ba domin ta yi karo da shari'ar musulunci ina fata an gane wani idan na mutu a ba ma wani miliyan goma cikin kuɗin da zan bari kaga wasiyata dukiya kenan kai sara ke ne shugaba ne menene kace idan na mutu na bar wasiya cikin ‘ya'yana wani wani shi zai gaje ni a mulki kaga shi ma wasiya ce so wasiya tana nan kala kala kala kala ba dole sai kuɗi ba ina fata an gane ko? wannan shi ne to mala ya ce idan muka dunkula wasiya gaba ɗaya tana nan nau'i biyu nau'i na farko al'awwal wasiyatun ila man ya bi tasdidi dainin wasiya ga wanda zai biya maka bashi wane e kana bina bashi kana bina bashi amma na bar wasiya wane ne zai biya mun bashi na na bar wasiyawa ne in na mutu ka biya mun basu sukan da ake bina au i'ta'i haqqin wani e idan na mutu ka ba ma wane kaza haƙƙin shi ne au an nazaru fi sha'ani auladin sigarin ila bulughihim wani idan na mutu na ba maka wasiya ka riƙa lura da harkokin ƴaƴa na ƙanana har lokacin da za su ne balaga kun irin wannan salo na na wasiya ne na biyu kuma wasiyatun wasiya ta biyu ita ce wasiyar da mutum zai yace in na mutu bima yusrafu ilal jihatil musa lahu na yi ne wasiyan kaza a bashi cikin dukiyata kaza to wanda na lissafa abin ne ni a kaza ka aurar da 'yana duk sun shiga a nau'i na me nau'i na farko ina fata an gane ko me hukuncin irin wannan hukumuha hukuncin wasiya a shari'ar musulunci alwasiyatu mashru'atun shari'a ta yadda da wasiya ta goyi bayan wasiya ta tabbatar da wasiya ya halatta a shar'ance bi ƙaulillahi kuma da faɗin Allah ne da nassin alƙur'ani ne a ayoyi kamar haka aya ta farko Allah ce ya ayyuhan lazina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah shahadatu bainikum ku rubuta shaida a tsakaninku idza hadara ahadakumul mautu yayin da mutuwa ya zo ya riski ɗayanku bi ma'ana duk wanda ya ga alamun mutuwa sun zo masa ya yi jinya doguwar jinya sai ya ga lallai lalle akwai alama ba zai tashi ba a yanda yake ji din na shine hadara a hada kumul mautu idan ɗaya ya ga alamun mutuwa sun zo masa ba zai rayu ba ne kawai to Allah maɗaukakin sarki ce hinal wasiyat yayin da zai yi na wasiya to isnani ya shaidawa mutum biyu zawa adilin minkum ma'abuta adalci daga cikinku ka shaida musu saboda kar ka yi wasiya da kuɗi a bama wane kaza magada su ce ba su san da wannan babba a isa ba to Allah ce duk wasiyan da za ka yi bayan ka ga alamun cewa lalle za ka mutu Allah ce ka nemi mutane guda biyu masu adalci daga cikin ku ka shaida musu rubuta su shaida wannan wasiya su waɗanne ne mutane masu adalci a musulunce mai adalci shine mutumin da baya zaluntar matan shi guda biyu baya karkata ɗaya ga ɗaya ya bar ɗaya shine mai adalci mutumin da in ka tambaye shi wane matanka nawa ne in ka sayo biredi ya kake ba ka ce wallahi tsakiya nake rabawa in ba ma wannan rabi wannan rabi kenan an samo mai adalci ba ma ba shi ake nufi ba definition na adili a cikin musulunci shine mutumin nan ya zamanto musliman baligan aqilan ghaira fasikin wala mahrumal muru'ati kamar yadda malaman hadisi suka yi defining nashi shine mutumin ya zamanto musulmi baligi mai cikakken hankali wanda baya aikata dukkan manya-manyan kaba'irai na zunubi sannan abin da ke zubarwa mutum mutunci ma baya yi shi ma ballantana ma ya yi zaɓu menene zubar da mutunci zubar da mutunci akwai abin da halal ne amma society yana kallon abun a matsayin marasa mutunci ne ke yin shi but amma in general a islam halal ne eh? cin nama haram ne ko halal ne yawa halal ne to amma sai nama a nan ka same ni ina tsaye a nan na sayi nama akan tukuban kowa yana wucewa an yanka mu ina haka kawai ina magana mutane na wucewa haram ne cin naman a'a to amma ya society zai kalli mutum mai mutunci zai yi haka yawa ba zai ba ko lokacin mangoro un sayi mangoro ko algarkawi ya sayi mangoro ko mala isaka yunus ya sayi mangoro ya yi gamjige da yana tafiya yana shan mangoro alaikum salam yana lashe ruwan da yake bi nan ɗin kawai shan mangoro haram ne ba haram ba ne amma a shashi ana tafiya akwai mutane figures na mutanen da yin hakan zubar da mutunci ne a gare su ko ba haka ba fi sabilillah yanzu akwai dattijin da in ya kai dattijin mu a nan akwai motan da zai saya kace habba ma ne wannan bata da ta yara ce wannan airan ka gani ta girma ai sai mar 200 kawai na fa amma ka sai wata flash ka ta dan yi haka irin ta sport ka shiga shekaru 70 gaban jikoki ka wannan ta yara ce eh ko mutum ya siyo rake ya zauna a nan a titi ma mala to irin wannan abin zubar da mutunci mabayi ba mutum ya rika yawo ba hula wanda society suke respecting nashi bai da hula haka yake tafiya eh? ko ga Sheikh Abubakar eh, Ahmad Gumi misali ya sa wani irin jeans da velvet ma malam ya sa waɗansu irin manyan takalma ya ɗame da bel ya yi nan da shed ya ɗan ɗaga kwalan haka ya za ka gan shi haramun ne bai suturta al'aura ba ba zai sallah da kayan ba amma a matsayin shi na irin wannan malamin skola ya society za su kalle shi yawa to abin zubar da mutunci ma baya yi ballantana ma a ce har ya yi menene ya aikata kaba'ira to waɗannan su ne adilai mutane taƙiyai salihai da kasansu a society masu cikakken hankali da mutunci wanda abin zubar da mutunci ba sa yin shi ma ballantana masaɓa wa Allah to irin waɗannan mutanen za ka nemo wanda duk society sun za su yi saranda da sun ce e wane ya faɗa wane ya faɗa mana gashi gashi ba mai musu ba mai musu to irinsu ne adilai irinsu ake nemowa su shaida daurin aure irinsu ake nemowa su ba da shaida irinsu ake nemowa su zamanto shaidan wasiha irin waɗannan figures na mutane su ake nemowa a cikin society to su zaka nemo ka in za ka yi wasiya ka sanar musu mutum biyu kullum shari'a take emphasizing ina fata an gane ko to kun ga wannan ayan karara ta nuna mana wasiya ta halatta har ta nuna mana ma irin mutanen da za mu shaida musu in za mu yi wasiya kuma kun ga sai ta ce idza hadara ahadakumul maut ko ayan ta kara tabbatara wasiya ba a ta sai mutum menene zai mutu azartar bayan ya mutu aya ta gaba wannan suratul ma'ida aya ta ta shida mu je aya ta gaba na? ɗari da shida sorry ɗari aya ta gaba Allah ce min ba'adi wasiyatin yusa biha audainin suratun nisa'i aya ta goma sha ɗaya ina fata an gane ko Allah ya ce min ba'adi wasiyatin bayan an fidda wasiya wato idan mutum ya rasu za a raba gado za a fidda bashi a fidda wasiya a fidda bashi a zo a raba gado duk wannan ana raba gado ne min ba'adi wasiyatin bayan an cire na wasiya audainin an cire kuma bashi domin da mutum ya mutu ya bar dukiya ana kallon dukiyan nan da abubuwa guda uku za a yi aiki akan dukiya na farko a duba shin wane ana bin shi bashi shine farko da za a duba domin shine matsala a gobe kiyama shine matsala ga mamaci din nan za a yi hanjin din shi a komai ba rahaman Allah sai an biya bashi to farko abin da za a duba sorry za a duba jana'izan shi yana da likkafani akwai mai saya masa an biya masu tonon kabarin shi an yi wa hayan motan da za ta ɗauka an biya mai motan farko abin da za a cire a cikin dukiyar mamaci kenan da dukiyan abin da ya bari zai kare wajen tonon kabari da biyan motan da za ta kai shi makabarta da sayan likafani da turare duka dukiyan a nan ta kare shi kenan ba za a bashi tsirara ba a ce dukiya na magada ne alhalin kuma yana bukatan sutura da likafani yana bukata a kai shi kabarin shi idan aka duba wannan sai a duba ya bar bashi ana bin shi bashi shine the worst ne wanda yake bi kan wanda bai biya ba wannan gobe kiyama na nan amma shi din ne matsala a warware masa sannan ba an duba wannan kuma in bashin ya cinye duk dukiya ce to magada su tafi ba su eh, dukiyan babanku ya kare a bashi sai na uku a duba wasiya akwai wanda ya bar wasiya a bar masa hmm? ya bar wasiya gida na kaza ya mai da ita islamiyya fili na kaza ya ba a masallaci duk ya irin wannan wasiya cikin kudin shi miliyon kaza a ba wani ya bar irin wannan wasiya duk a duba wani dukiya da ya ta'allaka da wannan gadon to shi kuma ba a cewa ku tashi wasiya ta cinye dukiyan ku a'a an ai limitin din shi a 1 over 3 duk wani abu above 1 over 3 sama da ɗaya bisa ukun dukiyan ba a zartar da shi sai a rage shi tukuna sai a zo a ce to abin da ya rage bayan an cire waɗannan abubuwa hidimai masa jana'iza ba su suka wasiya na hudun shine abin da ya rage din shine za a raba magada ina fata an gane ko shine Allah ya ce to duk kafe a raba gado sai ana raba gado ne min ba'adi wasiyacin ko bayan wasiyan da yayi audainin ko bashi kun ga wannan aya ta abun nan ta goma sha ɗaya ta suratun nisa ita ma ta tabbatar mana da wasiya muje akwai hujjan wasiya daga sunan manzon Allah aka ce eh wa qaulu rasuli sallallahu alaihi wasallam shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wasiya yace ma haqqu mri'in muslimin lahu ma yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu yace ba haƙƙi a akan kowane musulmi ko kuma haƙƙi ne kan kowane musulmi wanda yake son yayi wasiya musulmi haƙƙi ne akan kowane musulmi kada kuskura ya, kuskura ya kwana biyu ba tare da wasiyan shi a rubuce a ƙarƙashin filo ba wato bai dace musulmi ya yi sakaci ya rika bacci yana tashi ya kwana ya tashi ba tare da ya rubuta wasiyan shi a tare da shi ba ka rubuta komai na wasiyanka abinda kake so a maka bayan ka mutu manzo Allah sallallahu alaihi ne akan kowane musulmi kada ya kuskura a rayuwar shi yayi har kwana biyu ba tare da ya rubuta wasiya ba shi yasa ake samun matsaloli da problems idan mutum ya rasu wani dukiyan shi yana hannuwa ne ba wanda ya sani yana business da shi ba wanda ya sani wani ma tarkacin shi can kasan waje ya kai ba mai sanin komai da makamantansu abin da ke tafiya ina fata an gani ce to a bar wa Allah kawai wani ya zo magada suka ce kai baka isa ba babu wani abu a rubuce da baba ya bari yawa kar wani ya taso mana yanzu kai don ya ga ba baba ya zo ya ce wai yana da kaza yana da kaza yana da kaza ce to kuje ka matsala ce kadan ko wani ya zo ya cuce ku yayi claiming saboda ya ga imanin ku da tausin zuciyan ku ce ina bin wani ah mu bashi mu bashi kawai kar mu bar baba da matsala alhalin karya yake wani da ya ji ta mutu kawai he ya je ya rika fara boye kaya wani harka da kuke ya boye babu rikin abubuwa manzo Allah ya sallallahu alaihi ce kar mu'mini yadda ya kwana biyu ba tare da ya rubuta komai nashi in details na wasiya imma wani alheri za ka yi to ka yi sauri tun yanzu idan akwai wani gu da kake harare zaka ba musulunci a indomin wakafi ko zaka ba masallaci a faɗaɗa shi ko kana so ka bayar a matsayin makabarta na musulmi ana matsalar makabarta a wajen ko kuma wata makaranta ko kuma wata mota da kake so ka bayar fi sabilillah ta aiki da hidima ta makabarta ne ta menene ka yi shi tun yanzu karkace insha Allahu ending of this month manzo Allah ce karkace karka kwana biyu ba yi irin wannan ba Kar ka ba kanka garanti za ka tsallake kwana biyu domin hadisi ya ce in ka wayi gari kar kai kauntin in kanka cikin masu kai mai yamma in ka ga Allah ka kai yamma kar ka kirga kanka cikin masu kai mai safe kada ka yadda manzo Allah ce kai sauri kai duk wasiyan da kake so a maka kake so ka zartar a zartar maka a bayan mutuwa ina fata an gane wannan da kyau to mun ji wasiya ta tabbata a ƙur'anance ta tabbata a sunnance dama waɗannan su ne source asalin maɓulɓulan dalili na shari'a malamai suka ce wata jibul wasiyatu wasiya tana wajaba alaman alaihi dainun akan mutumin da ake bin shi ba su suka wasiya dole ne ya rubuta wane eh ana bi na bashin kaza wani na bi na bashin kaza in na mutu ku biya mun wajibi ne kai wannan au inda huwa di'atun ko mutumin da akwai ajiyan wani a hannun shi wani e in na mutu kaza yana nan na wani ne ajiya ya bani a mayar masa au alaihi hukukun ko akwai waɗansu haƙoƙi na jama'a a wuyan shi to ya tabbata ya yi wasiya in ya mutu a mai da mai haƙƙi haƙƙinsa khashiyata ana yin wasiya irin wannan ne saboda tsoron an ya muta kar mutumin nan ya zo ya mutu kawai irin mutuwan ba zata fatadi'a amwalun nasi dukiyoyin mutane da ke hannun shi su tozarta babu wanda ya sani babu wani written document babu komai ko bai isa ya zo ya claiming ba ba shaida babu komai to shari'a tana so a yi haka saboda kar dukiyar mutane ya rika salwanta a banza wa hukukuhum ko haƙoƙinsu fa yus'ala anha yawmal qiyama kaje can Allah ya sa ka a gaba ya tsaye da kai ya tambaye ka haƙoƙin mutane gara ka warware su tun anan tun kana da rai in baka samu daman warware su kana da rai ba ka yi bayanin su bayan ka mutu ka ce a cire kaza da kaza da kaza wani in na mutu katoton television din nan plasma da kuke gani a falo na ku ba wani shi ba na ba ne asali a ofis na ɗauka fi sabilillahi ku ɗauka ku kai ministry na kaza inda na yi aiki ku aje musu tv su ne tv su ne center table mai glass din nan ku ɗauka ku kai inda na yi md ku mayar musu akwai wata mota da nake hawa mai lamba kaza inda na yi commissioner na education ne ku kai musu nasu ne ka warware waɗannan haƙoƙin wallahi manzo Allah ya ce ko asiwaki ne irin chewing stick din nan stick irin mai gishiri-gishiri wanda ake kawo daga saudiya in mutu ya je umra manzo Allah ce ko shi ne ka tabbatar haƙƙin wani ne in ba mayar ba za a tambaye ka shi gobe kiyama common chewing stick da kake renawa asuwaki a mayar karshe ɗaya zo ce maka kai ai za ka eh, tonawa kanka asiri eh ya tonu kawai a nan da aje inda la yanfa'u malun wala banun inda zaka je ka ɗebi abun nan ayyukanka na ibada a biya mutane haƙoƙi biya su ake gwanjan gidanka banki in ka mutu a yi gwanjan gidanka banki ya biya ashe ma kuɗin na banki ne baka ji eh, kunyan tozarta a wannan ba sai ka fidda haƙƙin mutane ka tozarta hmm? wani akwai wani dan blackberry ko wata yar ipad dan Allah ku kai wa malam Yusuf nashi ne kwanaki ya neme shi a masallaci ya rasa to ku bashi eh ku ce ni ne kawai ku bashi ku ce gashi malam in ji wani ya bar wasiya a baka ce okay Allah ji kanwa ne ya gafarta He ka bashi tausayi ma wallahi ya ƙara maka wani irin addu'a to amma ka yi to Allah za a fidda shi gobe kiyama kuma ka san ba mai mutu ya je da ipad ko to wata irin sallan da kai tahajjudin nan mai wanda aka yi ta yi a nan shi za a yanko wallahi ka sha wahala ka sha wahala ka yi ibada ka nemo lada ka tila sai ka je ka ga katti sun yi layi kawai ana rarraba musu ladan shi kuma lokacin da ka tara wannan ladan yana bacci har da mishari kai kuma ka hana idon ka bacci sannan a je kiyama kuma a ɗiba a bashi ka mai aiki kawai ina fata an gane ko to wannan shine hikiman yin wasiya saboda kar dukiyoyin mutane su tozarta kuma kai a zo a tisa ka a gobe kiyama Allah tambaye ka kafin da wannan dukiya kama tustahabbul wasiyatu liman lahu malun kasirun wa warathatuhu aghniya haka nan ana encourage ana karfafa wa mutumin da ya sai yana da dukiya mai imbin yawa kuma ‘ya'yanka da za su gaje ka su suna da rufin asiri to ka yi wasiya da dukiya saboda wanda za ka bari ɗin magadanka wani kwamishina ne wani ambasado ne wani abin nan ‘ya'yankan gaba ɗaya su ma mawadata ne kai ma uban kana da wadata da dukiya so in ka mutu ma mawadata ne ma za su gaje ka so suna da wadata to ka yi wasiya da dukiyan taka ka yi wasiya da dukiyan taka amma in magadan kan talakawa ne mabukata to wasiyan ba a ƙarfafa ta ba sosai dama su ne suka fi bukatan a bar musu wannan dukiyan kaga ba za ka yi wa outsider wasiya ba tunda ba a yi wasiya ga wanda zai gaje ta sai da yaddan masu gado wannan ana an so ne fa an so ba wajibi ba ne ga wanda ga mutumin da yake da dukiya kuma magadan da za su gaje shi su ma suna da nasu dukiyan da rufin asirin to ana son kai ka yi wasiya tun yanzu ka cire wani part na dukiyan kan ka ce a gina masallaci ya zamanto maka sadaka jariya kullum yana samun ka ina fata an gane ko na'am an yusiya bi shay'in wasiyan da za ka yi na dukiyanka min malihi ka yi wasiya da sulus one part na dukiyanka kana da miliyan ɗari uku ta ka ce na ba da miliyan ɗari au akalla ko less than one part na dukiyanka ba a son ya haura ɗaya bisa uku shine maximum amma duk wani abu ƙasa da haka shari'a ta yadda zuwa sulusin ana son mutum ya yi haka sai ka ɗan gina malahiran ka wani abun da bayan ka mutu kana kwanci a kabari kullum yana zuwa kamar ma'aikaci ne da ya aiki ya ritaya menene yake zuwa masa pension yana kwanci a gida da kaga ya yi nan ce a ah, zanjon karɓo pension ne wani ma ya ce ai pension ne ya rike ne ma wallahi to kaga ai pension bai zo ba sai da ka wahala ko kai wani aikin da ya haifar maka da pension ne to duk mutumin da zai tafi kiyama ya ga alama ya yi kokari ya gutsuro wani abu ya shuka shi sadakatun jariya ya rika tafiya masa na fata an gane ko au aqalla ko ƙasa da sulusi kuma wasiyan nan ya yi wa li'akriba'ihi da blood relatives naka danginka na jini wanda ba sa cikin magadanka domin la wasiyata liwarisin ba a yi wa mai gado wasiya kace in na mutu a ba ɗana kaza a zo a cire wannan wasiyar sannan ya zo ya zauna a raba gado da shi waɗansu malai suka ce ba a yi waɗansu kuma suka ce in sauran magadan sun yadda ya yi auli jihatin min jihatil khairi ko kuma wannan wasiyar ka ba ta ita ga wata organization ƙungiyar da ka san tana aiki wa menene da musulunci ka ce mota ta ta kaza na ba wa ƙungiyar a wannan masu fita wa'azin maguzawa filin nan na kaza ko ginin nan na kaza na ba makaranta almanar a ƙara faɗaɗa azuzuwa wani bangare dai wani society ko organization da kasan lalle suna aikin alkhairi mota ta dinnan ta tonon bohol na ba ta ita ga kungiyar nan da take tonon bohol kamar su iro su menene suke tona bohol fi sabila na ba da ita ina fata an gane ko wannan ina aka samo asalin wannan lima ruya annahu sallallahu alaihi wa sallama kala an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya ƙulullahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki yana cewa wannan hadisi menene kenan ƙudusi Allah na ce yabna adama ya kai ɗan adam Fintani lam ya kullaka abubuwa biyu ne ba naka ne wahidatun minhuma wato a lam ya kullaka wahidatun minhuma wato na farko daga cikinsu ja'altu laka nasiban fi malika na sanya maka rabonka a cikin dukiyanka hina a hastu da a lokacin da wato na zo ɗaukar ranka lokacin da na ɗauki ranka na yi haka ne ka bihi wa ka don in tsarkake ka da shi shine wasiya kenan wa salatu ibadi alaika ba'adan qida'i ajlika da addu'o'i da salloli na janaza da bayina za su maka bayan ajalinka ya tafi ina fata an gane ko in banda waɗannan baka da wani abu baka da wani addu'o'in da za a maka za a ita maka sai abubuwan da ka bari na wasiya da wanda za a maka ya rika gudana wali ƙaulihi sallallahu alaihi wa sallam li sa'ad ibn abi waqqas hujja ta biyu shine fadin manzon Allah sallallahu sallama da ya fada wa sa'adu Dan abi waqqas shine sa'alahu anil wasiya lokacin da sa'ad sahabi ne mai albarka mai daraja kuma mai dukiya lokacin da yayi jinya yayi jinya ya ga alamun mutuwa sun zo masa lalle zai rasu da manzon Allah ya zo gaishe shi ya duba shi da jiki sai ya fara wasiya ya ce ya manzan Allah kaga yadda ciwo ya kai mun matuƙa kuma ka san matsayina ni mai dukiya ne kuma ka san ƴata guda ɗaya tak nike da ita ya guda ɗaya Allah ya bani ka san komai nawa ya manzan Allah zai wasiya da dukiya ta gaba ɗaya ya ce a'a zai yi wasiya da rabin dukiyata ya ce a zai yi wasiya da kaza da kaza ya ce har aka zo da menene da kashi abin da eh, kashi biyu bisa uku na dukiya na manzo Allah ya ce a aka zo ya ce wasu ya manzo Allah zan kasa dukiya ta uku yi wasiya da ɗaya yi sadaka da ɗaya zala ce eh والثلث wa thuluthu wa thuluthu kathir shi ma wansa din ko da yake shi ma yayi yawa amma manzon Allah da ya tsaya akan haka ɗin. manzon Allah ce sa'ad bari in ga maka ka mutu ka bar magadanka cikin arziki da wadata ya fi ka tattara dukiyan gaba ɗaya ka ba wa na waje ka mutu su kuma ka bar su cikin talauci su zo suna yawo a masallatai suna roƙon mutane suna miƙa hannu suna miƙa hannu a taimaka mana bamu da kaza bamu da kaza wayal kuma kana da dukiyan ba ka bar musu ba ka bar magadanka cikin rufin asiri da wadata da walwala ya fi ka bar su cikin kunci da talauci su zo suna bin mutane suna roƙo tunda manzo Allah sallama ya gaya masa a kenan ina fata an gane manzo Allah ce wasulusu wasulusu tasir innaka in tazara warasataka aghniya'a khairun ka bar magadanka a cikin wadata da rufin asiri khairun shi yafi alkhairi min an tada'ahum alatan kan ka bar su cikin talauci ya takaffafuna nasa suna roƙon mutane a masallatai ka ga mutum a masallacin almanar ka ga mace ta tsaya a nan ka ga menene a wallahi marayu aka bar mu alhalin akwai dukiyan ka ba wa na daji wanda ba ba magajin ka ba ka watsa dukiyar can ka bar naka kuma cikin irin wannan yanayin wannan bai dace ba a musulunci Allahu akbar wannan shine malamai na musulunci sai suka ce to wasiya ta tsaya a one part din nan tunda shine manzon Allah ya tabbatar a nan waɗansu ma suna ma opinion na cewa makai one part din ma yayi wa domin manzon Allah ce kai uku one kai shi ma yayi yawa ka gani sai suka ce ai annabi ya ce shi ma yayi yawa amma tunda manzon Allah ya ce a'a ai na farko ya ce a'a na biyu ya ce a'a ya amma wannan sai da ya duba ya duba ya ce to shi din ma dai to ya yi yawa amma a bashi kenan ina fata an gane ko to shi yasa malamai suka ce ko da mutum ya yi wasiya ta wuce one part ana ana ragewa ya dawo dai ya dawo ɗaya bisa uku ina fata an gane ko to kun ga duk wannan sunna ce da ta tabbatar ana wasiya mun samu hujja daga ina alkur'ani da me shi kenan dama su ne alkitabu wa suna. me sharuɗa ɗin conditions na wasiya kafin a yi wasiya ɗin nan dole akwai sharuɗa Shi ne shuruɗul wasiyati timayali na farko cikin sharuɗan wasiya ɗin nan na farko yushtaratu sharaɗi ne a ah, filmusa lahu bin nazari ila shayin an yakuna musliman ga mutumin da za a masa wasiya za a bar masa wasiya musa lahu an yakuna musliman ya zamanto musulmi mutumin da zan bar masa wasiya cewa ne ba na mutu kai ne za ka jibinci harkan aurar da 'ya'yana wani bayan na mutu kai ne za ka yi kaza kai ne za ka yi kaza ka shaida ga wasiya zan bari a hannunka don na mutu a bama wani to wannan da za ka bar masa wasiya ɗin ya isar maka da ita dole ya zamanto musulmi domin musulmi shine aka sani mai amana mai tsoron Allah kafuri zai iya cinyewa ba ruwan shi dama ya ce forget about him yayye man kawai ya ce maka yayye man ya tafi dama shi bai imani da kiyaman ba bai yarda da wata jahannama ba ka gani amma musulmi to dole an ya kuna muslima ya to musulmi kilan kuma mai hankali karka ka yaro kawai dan shekara bakwai ka ce na wasiya ga miliyan kaza ka ba ma wani ina rashidan kuma mai cikakken menene mai hankali kuma ya zama to mai cikakken abin ah, wanda ya san abin da yake in ghairuhu wan in ka ɗauko wanda ba musulmi ba kuma ba mai hankali ba kuma ba mai abin nan na tsatse ba to la yi umanu an yazi a ma'usni da ilaihi wannan ba za a cire tsammani na cewa ya tozartar da wannan abin da aka danganta shi gare shi ilaihi nazaru fihi min ada'i hukokin na ba da wannan hakkin auri ayati sigarin ko ya kula maka da 'ya'ya ƙanana mutum ba na tsatse ba ba mai hankali ba ba musulmi ba ka bashi ya kula maka da yaya watsi da su zai yi kawai ta zama to musulmi mai iri waɗannan sifofi musulmi domin an san musulmi shine adili mai tsoron Allah ya san zai mutu a tambaye shi gobe kiyama a tsaye da shi gaban Allah yana kuma da hankali ba taɓaɓɓe ba sannan ya zama to mutum na tsatse shiryayye mai addini sai wanda aka san shi da riƙon addini da riƙon sunna da tsoron Allah da kulawa da dokokin Allah irinsu za ka nemo ka ce wani na baka amanan ƴaƴana a rika sa ido in na mutu har su balaga na baka ƴa amanan ƴaƴana kai ne za ka zamanto su duk lokacin da za su yi aure ka duba musu na Allah na kirki mai addini ka aurar da su na bar maka wannan amanan wani wani na baka amana kai ne za ka mun wanka ka mun kaza idan na rasu ka mun sallah wani kaga ba za ka nemo hargitsatse da yake da bai da addini ko bai da hankali ko bai da ai shiriyan shi da natsuwan shi ka hanga har ce ya maka sallah to sharaɗi ne wanda za ka nemo duk ya zamanto haka domin duk lokacin da yaga zai tozartar da amanan nan zai tuna fa gobe kiyama Allah zai tsaye da shi na biyu yushtaratu fil maridi an kuna aqilan mumayyazan malikan lima yusa in mutum ne marar lafiya da yake kwanci kan gadon asibiti ya hango zai mutu to sharaɗi ne ga wannan marar lafiyan da zai yi wasiyan an ya kuna aqilan ya zamanto yana cikin hankalin shi a lokacin da yake wasiyan ba wai sai ciwon ya bugar da shi ya bugar da shi har ya fita menene hankalin shi yana sake maganganun da ba a gane su baya identifying mutane baya sanin wannan baya sanin menene wancan baya ma sanin ma nawa ne ma kudin shi menene duk kar ya zamanto ya kai lebul inda har ya fita ma daga cikin hankalin shi da hayyacinsa ba a so ya kai wannan ya zamanto lokacin da yake cikin hankalin shi ciwon bai kai shi ya baro ba mumayyazan kuma ya zamanto yana iya bambance wannan yana gane wannan yana gane wancan yana gane wannan mace ce yana gane wannan kuma ya san kaza a kan numban shi na gu kaza da gu kaza duk ya san irin waɗannan hankalin bai ɓace masa ba ya zamanto malikan ya zamanto kuma ya mallaki abin da yake wasiya din kada ce eh to in na mutu ka ba ma wani miliyan ɗari keke bai da shi to kaga duk irin wannan magagin mutuwan ne duk wanda zai wasiya na abu a ba ma wani bayan na mutu a tabbatar yana da shi don faƙi dushai ila yuqi kar ka zo ka hada wata fitina baka da shi ka ce wani ya bayar ya mutu ya barka da zuwa kotu da mutane kai wani fai ce ka ban miliyan ɗaya wallahi tallahi za mu kaza ka a sa ka abin nan to kar ka yi wasiya da abin da baka da shi na uku shara'i na uku yustaratu fil musa bihi wannan abin da za ka yi wasiyan a bayar din property din ya zanto mubahan shi kuma ya zamanto menene a lawful property ya zamanto na halal wanda shari'a ta yadda da shi ina fata an gane wani na yi wasiya ina maka wasiya aladuna din nan katan-katan hmm? na giyan nan nawa ina maka wasiya in na mutu a bama wani su a tun da ka mutu dama sharri ne sai a binne shi kar ma ya yadu to abinda za ka bayar shi property din a ba da shi ya zama to menene na halal shi shine mubahan na halal fala tunaffadhu wasiyatun fi muharramin ba a zartar da wasiyan da kai akan abu na haram ka an yusiyal mar'u kaman mutum yayi wasiya yace don Allah bayan na mutu to biniyahatin alaihi ba'da mautihi ce don Allah in na mutu ina wasiya a zo a haɗu a yi kukan mutuwa na a kwana kuka har na suna irin wannan a zo a kwana kuka a kwana kuka a ɗan yi kiɗa a sha barasa a tafi da a filato haka ya kaga arna su yi layi fiyu in wani ya mutu sun yi layi suna tafiya yaya ina za ku ne za mu je kukan mutuwa sanda ya mutu za mu je kukan mutuwa ana hira fa ana tafiyan sai an doshi gidan mamaci sai a buga wani irin kururuwa kawai a mutum kawai ya je ya yi tombul ya yi karo a ce a rike shi a rike wancan ma a rike ta za ta ji ciwo amma fa kafin a iso hira ake in ba ka yi kukan ma ba sai a yi suspecting ɗinka ko da kai aka haɗa baki ko aka san su ba su san mutuwa ba haka in matashi matashi ya mutu su ce ina akwai wani abu amma in tsoho ne tukur a ce eh, wannan shi ya mutu dama ya tafi amma in matashi ko mai dan hali ko mai wani aikin gwamnati ko mai wani mukami shi ina an masa ne to in baka yi kukan ba akwai tendensi na menene a yi suspecting ɗinka to mutum zai ta yi shi ya birgima idan aka yi kuma can aka gama sai a zo a sha burkutu a ɗanci nama menene sai a koma kuma ana hira kawai ina kuka fito ya wanke kukan mutuwa na markus an murkusa shi yau mala'ikan mutuwa ta haka za ka tarar Allah rufa mana asirin to wannan au yusiya bi malin ko mutum ya yi wasiya yana musulmi ya ce idan na mutu miliyon ɗari daga cikin dukiya ta ba a bawa coci kaza ba za a zartar ba ba za a zartar ba au ila bid'atin makruhatin ko kuma wata bid'a da ake yi ga dukiya ta ranar bikin ashura a yanka sa a yi kaza a yi kaza a ci ranar bikin ashura goma da ake ko wanda ake biki yan shi'a su yayyanka jikinsu su fidda jini su ce suna nuna alhini da damuwa <coughs> na mutuwan husaini <coughs> ko a ce watan cika ciki kun san shi ne ai bidi'an ashuran ake kira cika ciki a yi kaza ko a yi maulidin annabi a yanka kaza a yi kaza a buga kaza duk ba a yi au ila majalisin lahum fi ma'asiyatin ko kuma wani majalisin shida da suke zama lokacin da yake rai na 'yan caca ne zalla sai ce to na yi wasiya cikin duke ta miliyan goma ga wannan majalisin namu na 'yan me na ɗan caca na musu wasiya a ba da miliyan goma ana duk irin wani abin nan dukiyan ta zamanto ta halal kuma ta zamanto inda za a za ka kai ta shi ma ya zamanto waje ne da Allah ya yarda da shi amma a ce na barka wasiya a bunƙasa wajen bidiya a bunƙasa wajen wani dandali na haram dama da ake abun nan a'a sharaɗi na hudu inda za mu tsaya da izinin Allah yushtaratu fi man usiya lahu bi shay'in an yaqbalahu wato sharaɗi ne ga wanda aka yi ma wasiyan abu ya karɓi wasiyan idan yake baya so fa in rafada idan ya ƙi karɓanta batsalatil wasiyyatu wasiyyan ta ɓaci wala haƙƙa lahu da zalika fihi kuma babu wani haƙƙi daga baya ya dawo misali wane eh wane yayi wasiya a baka miliyan ɗaya gashi zo ka karɓi a bana so ni kuma yar kawai aje a raba bayan an tafi kuma haccan ya da yace bayan sati yace da Allah a bani ni na da a bani wani haƙƙi a to yanzu kuma bai da right da ya claiming ce a bashi wasiya tunda an bashi yaƙi to wasiyar ta abin nan dama between two parties ne ɗaya party ya bayar ɗaya kuma ya ce baya baya so kar kuma ya zagayo ya zo ya ce a bashi wannan shine sharuɗa guda hudu da suka jibinci wasiya za mu zo in Allah ya raya mu sati mai zuwa mu ji hukunce hukuncin da suka jibinci wasiya abin da ya dace da abin da bai dace ba da waɗansu hukunce-hukunce na shari'ar musulunci da suke rataye da ita da fata Allah samu dace